eh wannan kan zai fi tasiri a kan passport saboda yawan matafiya passport ɗin da suke amfani da shi na ɗaya wannan nan baya son kullum ana buga mai tambari a ciki sannan ko yana bukatar buga mai ma wahalun da ake fuskanta kamin a buga wannan tambarin dangane da kuɗi da wasu wulakanci dai na ma'aikata kan hanya yasa wannan ID card ina ganin zai fi tasiri. da ko yalla da gaske ne akwai wahala da matafiya suke sha a kai kawo a kasashen ECOWAS. eto eh matafiya da hakika suna shan wuya a sabida ma'aikatan da ke kan hanya kasan Faranshi har zuwa cikin Najeriya. Wato ko da takardun tafiya ma sai sun tase ka kuɗi dai kuma kuɗin ba za a a ga abin da za a biya bane a'a sai dai in sun raina ma kuɗin aljihun kama duka sai sun kare da yake bada shawara akan tasirin wannan kati Ali Fadama cewa yayi abin da ya ce kamo tun daga sama in dai suka yi kokari suka bari ma'aikata suka fahimci cewar matafiyan nan fa duk abu ɗaya ne abin da ya kama wannan wasan nan gaba ɗaya in dai suka bari suka fahimci wannan to kenan amma in dai kai ba dan wace kasan ce in dai ka zo wucewa to dole sai sun wahal da kai mutumin ghana zai sha wuya a togo mutumin togo zai wahala hannun yan bene, haka dai har tafiya shi sa wannan dai kan alhamdulillah inda an samu bukata za ta biya a gani na to ku kuma direbobi ko kuna fuskantar irin wannan matsala na wurin jami'an tsaro da kuke ratsawa a hannunsu eh kwarai kuwa tun da bayan mun bar iyaka an shiga cikin ƙasa misali Benin. To, ko ina kake tafiye sai ma'aikaci ya tsayar da kai ya saukar da fasinja an wulakanta su su ba da ID ko menene dai. Haka dai za a ta wahal da matafiya har sai an kai bodan sama na Najeriya. Cikin Najeriya kuma haka. Ali Alhassan kenan da aka fi sani da Alifa Dama na tashar Ghana a Agege Mangoro a Legas. Wannan mataki na raba katin zama dan asalin yammacin Afirka ya biyo bayan shawara ce da majalisar ministoci na kungiyar ECOWAS suka bayar a zaman su na cikin 73 a birnin Abuja a ƙarshen makon jiya. Ministocin sun nemi aiwatar da wannan aiki a cikin shekarar 2016 kan tashin jarrabawa. Wannan kati na zamani zai sa duk wani dan asalin yammacin Afirka ba zai sha wahala ba wurin samun izinin aiki ko zama a cikin ƙasashe mambobi na ECOWAS. Aiwatar da shirin raba wannan katin zai kula da tsaron matafiya kazalika kuma zai lura da tattara labaran matafiyar da ke kai kawo a cikin yammacin Afirka. Sai dai wasu kuma 'yan Ghana sun bayyana min ra'ayoyinsu su game da sabu wannan katin. Ni ne Sa'idu Daje. Kadi da aka kawo da Allah ya iya shi ma ya ceci mutane. Dan saboda kaga batun stamp ma ya dauki. Amma batun immigration nan ne wannan dai ina jin <laughs> da kai sai ka biya. Ni ne Usaini daga Fadama. in dai za a yi shi da gaskiya ya taimaka amma wanda ma nake shakkan su ne togo beni su za su bar ma abin ya zama wani abu har da najeriya ma sunana usman umirgizi gaskiya dai ni da na duba ina kamar wani bangare ya taimaka saboda so dai an zauna an dace kan abu an zo ka da amfani da shi yana zama problem baba ya kuma makili sashi hausa na murya america accra ghana